Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau juma'a 27 ga watan safar, Ijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu daya da dari hudu da talatin da shida, daidai da sha tara ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin alwajiz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz na doktor abdulazim bona badawi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da ya gabata mun shiga gaban da ke magana akan kiran sallah kiran sallah na daga cikin sha'ira daga sha'airul islam wanda Allah ce wa man abdin sha'airul lahi fa ha min takawal kolo martaba ire-iren waɗannan abubuwa da suke take da kirari da bayyana alama daga cikin alamun musulunci ka yana bayyana imanin bawa da kuma bayyanar da cewa da gaske ke addini kafirai tun na da har na yanzu da waɗanda za su zo nan gaba duk wani abin da suka ga musulmi sun yi fice a kan shi to ba za su daina su a kan wannan da kuma bayyana ƙiyayyansu da gabansu da ƙin wannan abin ba da su kansu musulman a lokaci ɗaya mun bayyana karatun da ya gabata babu wani da ke bin kowane irin addini ne da yake da abin da muke da shi na kiran sallah kuma al'amarin kiran sallan nan kullum yana ba kafiran yahudawa da kafiran kiristoci haushi ya za a ce musulmi ne kadai suke da kalmomin da duk inda ka ji waɗannan kalmomin su ne dai abin da suke faɗi kuma su tattaro su yi sallah a tare wannan abin yana ɗaga hankalinsu kuma yana ba sa haushi shi yasa ma qur'ani ya ba mu labari cewa idan na nadaitum ila salati takhazuha huzwan wa la'iba duk sanda annabi da sahabbai aka zo za a kira sallah sai kafirai su rika kwaikwayo suna wasa suna shegantaka suna wargi abin ya zama abin tsokana da kuma zolaya amma haka manzan Allah ya ta haƙuri da ɗabi'unsu ya ta haƙuri da halinsu har aka waye gari yau abin da suke yin kuma babu shi akwai sanda annabi yake kan hanyar maka yana tafe tare da sahabbai aka zo za a kira sallah sai wasu matasa daga cikin matasan maka an faci maka da yakin inda za ku san duk wacce take da yaro dan matashi mai tasawa to lallai sai ta rika kulawa wajen kwaɓi da ƙoƙarin ɗora shi akan hanya sojoji sun ci iyayensu da yaki da jarumansu duk sun sallama amma waɗanda suka yi wuji da su ɗin sun je bayan gari suna kiran sallah za su yi sallah matasa na gefe kuma suna tsokana suna zolaya suna izgilanci to annabi da yana na sai ɗaya daga cikin masu kwaikwayon kiran sallan can akwai ɗaya daga cikinsu wanda yake da natsatsiyar sauti mai daɗi sannan sauti mai ƙara shi ne sai annabi sai ya aika cewa su zo aka je aka taho da waɗannan matasa ɗaya bayan ɗaya kowa na kiran sallah annabi na ji abu mahazura ya ce ni ne mutum na ƙarshe wanda ina kiran sallah sai annabi ya ce matsunan ina matsuwa sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Abu ya ce sai ya shafi gashin gaban kaina ya samun albarka ya man addu'a ya ce je kana nada ka ladanin masallacin Ka'aba wanda har yau jikokin shi suke kiran sallah a Ka'aba kun ga da izgilanci ya zo amma kalli kuma alherin da ya tashi da shi ya ce in ya je aski yana aske daga bayan inda annabi ya taba ni sai aske baya amma gashin da manzon Allah ya taba da hannun shi mai daraja to bai taba wannan kun kin annabi ya kawo shi amma ba ji ko ina ba ɗabi'un annabi na yafiya da kau da kai ya kuma sa ya rike rikide ya zama masoyin annabi shi yasa qur'ani ya ce idfa billati hi ahsanu sayyi'a wanda ya maka mummuna kai saka mai da kyakkyawa fa'idan ladi bai bai na bainaka wa a dawatan ka annahu waliyun hamim sai ga wanda ya rufe zuciyar shi da kinka to ba za a je ko'ina ba zai rikide watan wata rana ya zama cikakken masoyinka al'amarin kiran sallah al'amari ne wanda yake bakanta makafirai kamar yadda muka ambata fasikai azzalimai munafikai da waɗanda suke raba kafa cikin al'amarin addini to kuma dole ne a yi ba za a bari ba yana daga cikin abin da annabi in ya ji a gari ana yi ko ya ji da rundunan yaƙi bai yaƙi a wannan gari sai ɗaya ƙafa sai ƙyale su za mu zo mu ji yadda ake kiran sallah da lafazin kiran sallah matakan kiran sallah da kuma wane da wa ake son su zama lada ladane da za su rika kiran sallah Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce sifatuhu siffan yadda ake kiran sallah an abdullahi bin zaid bin abdur rabbihi qala abdullahi dan zaid an abdur rabbihi yace lamma ajma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ay riba bin naqus yayin da aka yanke shawara tsakanin annabi da sahabbai cewa in lokacin sallah yayi za a riga kada ƙararrawa wa huwa lahu karihun katihin nasara annabi baya son kada kararrawa saboda kararrawa ta yi daidai da abin da nasara suke kadawa a coci cocinsu menene ya faru ma har wannan al'amarin ne ya kai ga haka lokacin da annabi ya hijira ya je madina sai zama musulmi a garin madina sun ƙara yawa zuwa aiki ana musulunta waje-waje kuma mafi yawancin waɗanda suke zuwa suke musulunta ba koma garuruwansu suke yi ba in sun zo kawai sai su kama wuri zauna sannan mutanen garin suna ta musulunta sai aka waye gari mutane sun yi yawa unguwanni sun farfasu al'amara na musulunci ƙara bunƙasa yake yi to so da dama sai a zo a yi sallah 'yan kasuwa da waɗanda suke aikace-aikace a wasu wajeje duk ma ba su da labarin lokacin sallah yayi to sai annabi ya kira taro na gaba daya cewa me za a rika yi a rika sanar da mutane cewa lokacin sallah yayi sai wasu sai suka ce a kunna wuta duk wanda ya hango hayaki sama to a nan sai gane cewa lokacin sallah yayi sai ya rugo ya sheko sai ya zo sai a yi sallah annabi ya ce a'a ba za mu ɗauki wuta ba saboda majusu su ne waɗanda suke mai da wuta abin bauta kuma suke kunna ta a wajen ibadansu sau da shi ba zai koyi da su ba daga nan sai suka ba da shawara cewa a riƙa hura ƙaho annabi ce a ba za a ɗauki ƙaho ba sau da ƙaho yahudawa suke horawa a coci-cocinsu shi suke horawa a wajen tarurruka na ibadansu ka mu musulmi ba za mu so mai koyi da yahudawa ba to sai wasu suka kawo shawara cewa to me zai hana ba za mara kada kararrawa ba ana jin kada kararrawa ya tashi ko ina sai ga lokacin sallah yi, sai duk inda musulmi yake sai shi ko sai zo sai ayi sallah annabi ce kashi ita kararrawan nan dai kiristoci ke amfani da ita a coci cocinsu to amma kusantakan kiristoci da musulmi to sai annabi ya ansa kararrawa amma kun ji baya su kun gano nan da kyau ko annabi baya su to bayan nan shi mai ruwa ya ce tafa bi minan laila taiful wa ana na'imun ya ce sai ne mafarki a cikin dare naga ga kaman ga rajulun alaihi saubani a khadaran ga wani mutum ya sa wasu korayen tufafi wa fiye da hina ƙosun ya hamilu yana rike da ƙararrawa a hannun shi ƙala faƙulti ya abdallah sai na ce ma wannan da na gani cikin mafarki na bawan allah a tabi'un naƙos yanzu wannan ƙararrawan taka ta siyarwa ce domin ɗazu muka taro kun sai ya kwanta da abin a ran shi an yi taro ana neman ƙararrawan da za a raka kaɗawa to sai kuma ya gaga mai ƙararrawa a hannu to kun ga shi ne ya marmari ya ce ƙararrawa ta siyarwa ce don ya siyo ya kawo masallaci ƙwala sai ce wa ma na obihi in na sai da wanne to me za ka yi da shi kun bayanci wannan kun ga ansa tambaya da tambaya kana sai da ƙararrawa ne me ansan e ko a'a amma sai mai tambaya ce me za ka yi da shi kun san ce ɗan najeriya ne ke ansa tambaya da tambaya an yada wannan a Ture kamar yadda masu almara suka ce sai wani bature dan jin kwam sai ya kawo jirgi ya taho Legas. yana sauka sai ga wani dan najeriya sai ce wala na zan yi tambaya ne wai shi da gaske ne ko yan najeriya in aka yi muku tambaya kafin ku ba da ansa sai kun tambayi mutum sannan ku ba shi ansa sai ce waya ya gaya maka sai ce ba matsala sai kara yakin tikiti kawai sai koma abin da ya so ya ce e haka muke ko a'a ba haka muke ba amma nan take sai ce kai ya gaya maka hali ya tabbata ko bai tabbata ba ashe larabawa masu masu kiyaye suna yi har da mutum mafarki shi ma yana yi kultu sai na ce na da obihe ilar sala za mu amfani da shi ne muna kiran sallah da shi kala sai mutumin mafarki ya ce ma abla dan zai dan abdu rabbih afala adulluka ala khairin min zalika yace shin ba na shiryar da kai zuwa ga abin da ya fi wannan alkhairi ba fa qultu bala abdullahi dan zai dan abdu ya yace sai na an same da cewa kwarai da gaske ina so kala sai mutumin mafarki ce ta qulu in kun zo kiran sallan sai ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله wasu wani kiran sallan ba ita aka saba yi ba hmm? musamman a masallatan ahalus sunna ko to ku rike in an zo za a daga sauti ne gaba daya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kun ga sauti duka sama ko to har zuwa karshen kiran sallan sai dai can da na hada hayya ala sala ba a hada ko na hada ne kala. sun masta a kara gaira ba idin sai mutumin ya naga ya yi shuru ba jimawa sun makala sannan sai ce ta ƙolu sun mata ƙolu sannan kun zo za ku yi sallah sai ku ce e za a kamta sala in za ku ta da ikaman sallah sai ku ce allahu akbar allahu akbar shaɗu Allah ilaha illallah أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تكون جديدة ji ɗaya daga kusan wannan ikaman ba ita aka fiya masallatan ahalus sunna ba to za mu zo mu ji wasu lafazza na kiran sallah da kuma wani lafazi kwaɗe ne ya kama kala abla ɗan zaid ɗan abdan rabbi ya ce falamma asbahatu yayin da garin allah ya waye a taita rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa akhbartuhu bima ra'aitu ya ce sai na wajen annabi sai na ba annabi labarin abin da na gani faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce inna hadihin ru'ya haƙƙun insha Allah wannan mafarki naka mafarki ne na gaskiya da izinin Allah sun ma'amara bitta azini sannan sai annabi ya ba da izini a fara kiran sallah fakana bilalun maula abi bakarin sai zama bilal bararren bawan sayyidina abubakar yu'azzinu bizalika shine aka ba tikitin kiran sallah in yanzu ne ko sai a ce ga wanda ya mafarkin kai je ka yi. harkan musulunci ba wannan fa harkan musulunci ba a cewa ga wani wai cin da shi ke kusa da wani ko shi ne babba a waje kaza waje yi. ba haka musulunci waye cancanta ko da ko na ƙasa ne shi za a ɗauko a sa kawai amma idan ya zamanto demokratiya yake ba musulunci ba to duk waɗannan abubuwa na ɗarkaniya su ne sai a kwaso sai a ce su za a yi kuma ga wanda ya mafarkin ba ba shi kiran sallah ba sai aka ba wanda shi bai mai mafarkin ba musulunci kenan yanzu idan abdullahi dan zai ɗan abdur rabbihi da gaske yake addini to za a ci gaba da yin addini tare da shi da gaske ba tare da matsala ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu ta wannan dogon hadisi hasanun sahihun albani ya inganta shi a sahih na sunan abi dauda lamba na 469 Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi to ya ce, yace istihbabu jam'il mu'azzin baina kulli takbiratayn fi nafasin ana son idan ladan yazo zai kira sallah to kabbar barin nan guda biyu ya hada su a cikin numfashi daya ba a son ya ce Allahu akbar Allahu akbar kun ga bari guda biyu amma da numfashi daban-daban abinda ake so shine ce ne Allahu akbar Allahu akbar kabbara biyu cikin numfashi daya kuna fahimtar wannan bala ya ce an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala ahlus sunna ba su kunsu sai da zakara wannan ba sai da yace daga umar dan khattab Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce idza qala al-muazzin Allahu akbar Allahu akbar idan ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar wa qala ahadukum ɗaya daga cikinku da ke sauraron kiran sallar ladin shi ma ce allahu akbar allahu akbar sun maƙala ashadu Allah ilaha illallah ƙala ashadu Allah ilaha illallah mana yadda yake faɗi ke ma kika faɗi har zuwa ƙarshe wannan hadisin nan albaniya inganta shi a cikin sahih na sinan abi dauda lamba na ɗari biyar. da 27 to shine sai malai ce fa fihi isharatun zahira akwai ishara na karara ila annal mu'azzina yajma'u baina kulli takbiratayn cewa ladan zai rika hada kabbar bari guda biyu waje daya wa anna sami'a yujibuhu kazalika haka mai sauraron kiran sallar shi ma ka zai karba kada a zo wajen ansawa ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar ke sai "Allah ce Allahu akbar Allahu akbar ba wanda ya sake ba wai ki daga murya ne da karfi yadda ladin ya yake maki ba ya daga murya ya ce Allahu akbar Allahu akbar kawai sai ki ce Allahu akbar Allahu akbar ya yi. amma dai kabbar barin guda biyu ke maki yi su da numfashi daya kamar yadda shi ma ya sa su a cikin numfashi daya amma kuskure ne rarraba tsakanin waɗannan kabbar bari Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan bayani ma ne ya zo cikin al-minhaj bi sharh muslim bin al-hajjaj a shafi na 8079 a juz'i na uku bayan nan sai ma ne ce istihbab tarji an so ladan ya rika tarji'i a wani lokaci tarji'i shine maimaita hayya la ilaha illallah da kuma muhammadun rasulullah shi ne yake nufi da tarji'i malin sai ce a tarji'o huwal audu ila shahada ta yi shi ne mutum ya komo ma maimaita kalman shahada biyu da raf'i sautin ta hanyar daga sauti ba da ƙaulihi ma marrata ni bi haɗe sautin bayan ya faɗe su sau biyu sauti ƙasa to sai komo kuma ya faɗe su sau biyu sauti sama kun gano wannan da kyau ko wannan bayani malam ya ce ya dauko wannan fassara a cikin sharhin nawawi da ya malima muslim a shafi na 81 a jizi'i na uku to ga kwatankwacin yadda abin yake an abi mahazura radiyallahu anhu kun ji ladanin mu ko babban mahazura ya ce anna nabiyallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama allamahu hadha al-azan cewa annabi ne karantar da shi wannan kiran sallah in yau sai shi Allahu akbar Allahu akbar sauti sama kuma kabbaran iyakanta kenan kwaya biyu kun ji wannan zai daga sauti da dai ce Allahu akbar Allahu akbar kun ga sautin shi sama ko sai ci gaba da sautin shi sama ashhadu an la ilaha illallah sauti sama ashhadu an la ilaha illallah har ila sauti sama ashhadu anna muhammadar rasulullah sauti sama ashhadu anna muhammadar rasulullah still dai sauti sama summa yaqudu fa yaqulu sai kuma baya kuma sai ƙara maimaita ashhadu an la ilaha illallah sauti sama ashhadu an la ilaha illallah shi ma sauti sama ashhadu anna muhammadar rasulullah sauti sama ashhadu anna muhammadar rasulullah sauti sama sai ci gaba hayya ala sala so biyu hayya alal falah shi ba so biyu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah ai mun saba jin wannan kiran sallah masallatan ahlus sunna ko to shi irin wanda malai yace zai sauti kasa shi ya yake yanzu a karatun makalla mun faɗin nau'in kiran sallah nawa eh biyu to nau'i na uku shi ladan zai zo ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabara na biyu sauti sama sai sauke sauti kasa sauti kasa sai ce ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah sai ce ashhadu an la ilaha illallah kun ga sauti sama kenan ko su biyu ashhadu anna muhammadan rasulullah sauti sama shi ma su biyu zuwa ƙashin kiran sallah yanzu wannan kiran sallan kala nawa kenan wanda za a maimaita kalmar shahada su biyu kabbara nawa yake a farko Hmm? kabbara biyu numfashi ɗaya ko shi ko wanda za a sauke sauke ƙasa kabbara na zai ce su biyu zai faɗi kun gano wannan da kyau ko to wannan su ne karkasuwan kiran sallah nau'i nawa nau'i uku akwai kama da ake yinta kamar kiran sallah wanda za mu zo za mu ji amma bari ku je da ake yinta idan aka zo ladin shi allahu akbar allahu akbar الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله خلاص شكرا gano wannan da kyau ku kiran sallah nau'i nawa uku ikama nau'i nawa biyu suna da suka inganta Allah ya sa mu dace hadisi da muka karanta ya zo cikin muktasar na sahihu muslim a lamba na 191 malici a taswibu fil azanil awwali lissubihi ana son a kiran sallan farko na sallan asuba a yi a taswib a taswib shine a salatu khairun minan nau Shi ne idan muladin ya zo kiran sallah in ya zo allahu akbar allahu akbar الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح وبتي كبركي أنا سيتشيني الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم سو بيو sai ka kiran sallah shi kuma ana yin wannan ne a kiran sallah na farko ina fatan mun fahimci wannan da kyau kiran sallah na biyo da ake a salata khairun min nomi kuskure ne ba wasu suna cewa sun je saudiya sun ga ana haka ba a saudiya ake ba ko a ina ake kuskure ne abin da yake daidai shi na kiran sallah farko ake as-salatu khairun minan nau ana fahimtar wannan da aka tambaye yan saudiya me yasa kuke yin as-salatu khairun minan naumi a karan sallah annabi sai suka ce yaushe suke karan sallah annabi na sa ta khairu minan nawm karan sallan farko ne suke sa ta khairu minan nawm saboda su sun dauki karan sallah karan sallah da suke sa ta khairu minan nawm shine na farko iqama kuma shine karan sallah na biyu kenan ba ba sa ta khairu minan nawm sai aka ce ai kuna yin wani karan sallah can baya sannan ku zo ku yi asar khairu minan nawmi sannan zai ku zo ku yi kama sai suka ce su dai a karan sallan farko suke yi abin sai zama kawai faɗi suke kenan wancan kiran sallah na farko da suke kuskure abin da ya kamata sai a ɗauki a sata kai riminan nomi a shura shi ya je kiran sallan farko kiran sallah na biyu na sallah shi kuma sai a yi shi kamar yadda aka saba in aka sai a yi kama sai a yi sallah kawai ba tare da matsala ba Allah ya sa mu dace malai ce an abi mahazura annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allamahu al azar. abu mahazura ya ce annabi ne ya karanta da shi sallah hayya alal sala hayya hayya alal fala hayya alal fala ya yanke mana karan sallan ne sai ya karanta da shi as-salatu khairum minan nawm as-salatu khairum minan nawm yace sti ula minas subhi a karan sallan farko na asuba الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كما ونن يازوء صحيح نسنن النسائي lamba hadisi na 628 abin mamaki أبو ما yi دولا kiran أكرم صلى biyu ba su da sunanin nasa'i ne in ba su da shi malamansu ba su taba karanta masa sunanin nasa'i ba da wani dalili ne suke yin asada khairun minan naumi a kiran sallah na biyu dalili na farko kawai sun gada dalili na biyu ba su aiki da nassi dalili na uku sun ga dama su yi ne duk abin da mai hukunci da nassi zai yi ya su da sun yi ba wani dalilin da ya wuce wannan ba wanda zai iya kawo wani dalili tabbatacce daga sunna wanda ya goyi bayan abin da suke yi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai ce kalal amir san'ani fi subulis salam babban malami al'amir san'ani shi sarki ne kama ce sarkin zazzo ya zama malami wanda yake karantar da addini da gaske al'amir san'ani shi sharhin littafin bulogul mara lokacin yana karantar da sunna a garinsu sun da samun matsaloli da malaman garin to baban shi sarki ne shi ya rima dan sarki kuma ya zama malami yana karantarwa su kuma malaman garin ba sa su kullum ana kai karan shi ana kai karan shi ran nan suna cikin kai kara sai sarki ya kwanta ya mutu sai aka ɗauko shi aka naɗa shi ne sarkin garin kun ga maganin kai kara ya yi ne shi ne malam mai fatawa kuma shi ne sarkin gari ina fatan mun fahimci wannan in ya zauna zai karantar da alawajiyu za a yi dole talakawa su zo hmm. Allah ya shiryar da mu tajiziyan farko shafi na 20 yace qala ibn rislan ibn rislan yace fa shar'iyyatu at-taswib inma hiya fil adhan al-awwal lil fajr inda aka tsara ayi asata khairu min an-nawmi to a sallan farko ne na asuba li annahu li iqadh an-na'im shi an yi shi ne saboda tada mai bacci wa amma al-adhan ath-thani amma kiran sallah na biyu fa innahu ilamu bi dukhulil waqti wannan ana sanar da mutane lokacin sallah ya shiga ne wa du'a'un ila kuma ana kiran mutane zo sallah tattaro zo sallah ba wai tashi bacci ba shi kiran sallan farko na tada mutane daga bacci ne shi kuma wannan kira ne na a gargado a taho a zo a yi sallah kuna fahimtar wannan da ke ku? Allah madaukakin sarki ya sa mu dace malai ya ce istihbabul azani fi awwalil waqti a shari'a an fi san a kira sallah a farkon lokaci wata taqaddimuhu Alayhi fil fajr khassa amma kiran sallah kafin lokaci ya shiga wannan an ƙara a yi ne a sallan asuba kadai amma sauran salloli to ana yi ne sai lokacin sallah ya shiga sannan ne za a yi a kira sallah amma sallah asuba to ita ake kiran sallah kafin lokaci ya shiga Allah ya sa mu dace an jabir bin samra qala daga jabir dan samra yace kana bilal yu'azzinu idza zalati shamsu yace bilal shi shike kiran sallah lokacin da rana ke zawali la kun gano wannan da kyau ko bai sakaci lokaci na yi to zai zo ya sallan bai rage komi na lafazin kiran sallah cib da cib da karantar da shi yake zuwa yake yi sun malayu ƙimu sannan daga gama kiran sallah ba zai wobe ta da ya kama ba hatta ya kuroji ilaihin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har sai ya ga annabi ya fito fa'iza kharaja annabi na fitowa a kama hina ya rahu yana hango annabi ya taho kawai sai fara ya kama gano wannan da kyau ko wannan hadisi ma da ce ingantacce ne al'imam abu dauda ya fitar da shi albaniya inganta shi a lamba na 503 kuma wannan lafazin hadisin muslim ma da abu dauda duka sun fitar da shi wa ma'ana la ya haramu ai la ya turku shan min alfazi zakara husu yi fi ne da lautar ashokani ne da lautar muhammad ibn al-ashaukani shi wancan fassara cikin nail lawata wa an ibn umara radiyallahu anhuma annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala annabi ya ce inna bilalan yu'azzinu bilailin bilal shine wanda yake kiran sallah da dare fakulu wa sharab idan bilal ya kira sallah ku ci ku sha ka'ida kenan in an kira sallan farko ko jinkiri ake mai tsawo yanda wanda ke cin abinci zai tafi abincin shi ya ci ya koshi ya sha ruwa ya natsu akalla ba kasar ba in za a ware ma mai cin abinci ya ci abinci ya sha ruwa na sahur zai minti nawa hmm? a ce akalla minti sha na, sha biyar minti talatin dai ai ba kina gidan yaro ba ne da za a ce ci da sauri kara kwace kwanan a natse ce mutum ba a ba shi minti talatin sannan a hadisi za mu zo mu ji babin da ke bayani kan azumi tazaran kiran sallah na biyu da gama sahur akalla akwai karanta aya hamsin akalla ce nan akwai wajen minti goma ko minti sha biyar akalla dai kiran sallah na ɗaya kafin a kira na biyu ana son mafi karanci a samun minti arba'in ko minti arba'in da biyar kun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya samu dace to shine sai yake cewa hatta Zainab ibn ummi maktumin har sai ibn ummi maktum ya zo ya kira kun gano wannan da kyau ku a wani ruwaya aka ce fa innahu la yanabi shi ibn ummi maktum baya zuwa ya kira sallah hatta qala lahu asbahata asbahata har sai an zo an ce mashi asuba ta yi asuba ta yi sannan ne zai saboda shi rajulan a'ama mutum ne makahu Allah ya sa mu dace wannan hadisi malai ce bukhari da muslim suka fitar da shi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a juz'i na biyu shafi na 104 lamba hadisi na 622 muslim ya fitar da shi a juz'i na biyu a shafi na 80 da 38 da shafi na da. takwas a lamba hadisi na dubu ɗaya da casa'in da biyu allah ya saka masu da alkhairi mahala ya ce wa kada bayyana biyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alhikmata min taqdim al fil fajr alal annabi da kanshi ya bayyana hikiman da ta sa ya ce a gabatar da kiran sallan asuba tun kafin lokacin asuban ya shiga nabi ya faɗi hikiman me yasa bi qaulihi da ya yace la yamna anna ahadukum azanu bilal kada ɗaya daga cikin ku kiran sallan bilal ya hana shi min suhurihi sahur din shi fa innahu sau da yana kiran sallah aw qala yunadi yana kiran sallah ne bilailin cikin dare liyar ji a ka'imakon sau da wanda yake sallan dare in ya ji kiran sallan bilal sai marmada ya katse dan ya dan kinsa abin da zai ci dan ya san ana dab da asuba wa yunabbiha na'imakum wanda kuma yake bacci sai a fadakar da shi ya tashi kinsa ya sahur shikenan in ya zama daga kiran sallah na farko an kira sallah na biyu a jere wannan hikima an same ta ashe ba ma'ana hadisin ba kenan yasa in mutum da ya tsaya ya fahimci sakon da yake a cikin sunna daidai ba zai zo ta fassara yana kurakurai kuma bayan da za a yi kuskuren shi a ɗauke shi a gina a matsayin addini Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu Muna disi bukhari da muslim ne suka rawaito shi Malai yace ma yuqalu inda sama'il azani wal iqama yake son wanda yake sauraron kiran sallah da iqama ya rika fadi sanda ake kiran sallah da iqama ko kawai dai ana kiran sallah ana iqama sai ke shiga da hira ko ana kiran sallah ana iqama sai ke jaba ki sai ke shiru akwai abin da ake son ki rika fadi sanda ake kiran sallah da iqama malai ce yustahabbu liman sami'a azan an so ga duk wanda ya jiyo kiran sallah wal iqama ko yake jin iqama an ya kula misla ma ya kula al-muazzin ya rika fadin kwatankwacin abin da ladan yake fadi kun gano wannan ba shiru ake yi ba an abi sa'idin annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala daga abu sa'id ya ce annabi ya ce iza sami ne da, duk da kuka jo kiran sallah wa kolo misla ma kolo mu'azzinu ku rika fadin kwatankwacin abin da mai kiran sallah yake fadi kun gano wannan wannan umarnin ya isa ga duk wanda yake san annabi kuma yake son ladan da za a zo a fadi idan ladan na kiran sallah in kika ji ko kike ki bari in ana hira a shiru in ana sawar rediyo a kashe an kunna tv a kashi in ana bacci a tashi in an kishinge da an shagala a faɗa ko sai a rika faɗin kwatankwacin abin da ladan yake faɗi an gane wannan da kyau ko mala ya ce an umar bin al-khattab radiyallahu anhu qala daga umar dan khattab Allah madaukin sarki ya kara mashi yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce idza qala al-mu'adhdhin idan lada ya ce allahu akbar allahu akbar kala a hadukum ɗayanku da ke sauran kiran sallar ladin shi ma ya ce allahu akbar allahu akbar sun maƙala sannan ladin ya ce ashadu allah ilaha illallah kala ɗaya daga cikinku da ke sauran kiran sallar ladin shi ma ya ce ashadu allah ilaha illallah sun maƙala sannan illa don ya ce ashadu anna muhammadan rasulullah qala ahadukum qala ɗaya daga cikin ku dake sauran kiran sallar ladan shi na ce ashhadu anna muhammadar rasulullah thumma qala sannan in ladan yace hayya ala sala qala ɗaya daga cikin ku dake sauran kiran sallar ladan yace la haula wala quwwata illa billah thumma qala sannan in ladan yace hayya ala al falah qala ɗaya daga cikin ku dake sauran kiran sallar ladan yace la haula wala quwwata illa billah sun maƙala sannan illa don ya ce allahu akbar allahu akbar ƙala ɗaya daga cikinku da ke sauran kiran sallar ya ce allahu akbar allahu akbar sun maƙala sannan illa don ya ce la ilaha illallah ƙala ɗaya daga cikinku da ke sauran kiran sallah ya ce la ilaha illallah min kalbihi wannan ya ɗarsa su tabbas haka imanin shi ke tun daga baki har zuci da halal janna annabi ce wanda ya shiga aljanna ya gama don Allah yar uwa ga kofan aljanna buɗe sanda ake kiran sallah ki je ki taba gammiya. ki ta biye biye kina kama kani shin la ilaha illallah kin gazgata ta aranki eh magana ya kare illa dan yazo kiran sallah ki na tsaki ba har zuwa ƙarshe kina kaiwa ƙarshe an baki tikiti yanzu wannan daga annabi ne kun fahimci wannan da kyau ko wannan kai tsaye ne kawai manzon Allah ne baki wannan garanti ne to da mene ku ya bata maka kanku lokaci amma da yake shedan makiri ne sanda ana kiran sallah sai ce kina kallon fim sai ce kina sauraron rediyo sai ce kina ansa waya sai ce kin gaji sai ce akwai sauran salloli sai ce ada zama kin yi sai ce kin manta zai kawo maki shigantaka iri-iri sai ya tabbatar da a wannan lokacin aljannan baki same ta ba mai yiwa saura minti uku ki mutu in daga lokacin an riga an rubuta ki yal aljanna kina mutuwa ba kawai aljanna za ki wuce kai tsaye ta ki da matsala annabi ne ya faɗa yanzu wannan garanti ne za a zai kira sallar la'asar nan da 'yan mintoci masu rabo ha da marɓafa Allah ka sa muna ciki wani hadisi ingantacce ne yi takrijin shi a baya ka kamar kalin misalin ma ya kulul mu'azzin duk mutumin da ya faɗi kwatankwacin da abin da lada yake faɗi na kiran sallah au kala inda ala ta yi ne wajen hayya ala sala da hayya ala fala mutum na da zaɓin kuri ce la haula wala kowata illa billah kun gano wannan ko kuma ya faɗe su ya ce hayya ala sala hayya ala sala hayya ala fala hayya ala fala kamar yadda ladin ya faɗi hau jama'a bainal hayala wal hawqala ko kuma in ladin ya ce hayya ala sala sai ce hayya ala sala la hawla wala wata illa billah hayya ala sala ya ce hayya ala sala la hawla wala wata illa billah hayya alal fala ya ce hayya alal fala la haula wala quwwata illa billah hayya alal fala ya ce hayya alal fala la haula wala quwwata illa billah wasu malamai suka ce abinda ake nufi au jama'a bainihi ma ke wasu kuma suka ce in yace hayya ala sala dake ce hayya ala sala hayya ala sala dake ce hayya ala sala hayya ala fala ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala fala ce la haula wala quwwata illa billah kin kin hada ko kuma yace hayya ala sala ta ce hayya ala sala hayya ala sala ta ce la hawla wala quwwata illa billah hayya ala fala ta ce hayya ala fala hayya ala al fala la haula wala quwwata illa kun kin hada kenan ko shi ma duk wanda kike faɗa da asaba insha Allah malai ce kin ni dace da iznin Allah fa iza faragal muazzin min al azan illa dan ya kare kiran sallah awal iqama ko kuma ya kare kama wa ajabahu sami'u mai sauraron kiran sallah ya ansa mai qala ba'da al-faragi ma ya'ti fil hadithaini ya faɗi abin da zai zo nan gaba cikin waɗannan hadisai guda biyu hadisin farko an abdullahi ibn amrin annahu an annabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya amru yace ya ji annabi yana cewa idza sami mu'azzinu wa idza sami'tumul mu'azzina duk sanda kuka jola dan fa qulu misla ma yaqulu ku riga fadin kwatankwacin abin da yake fadi thumma sallu alayya sannan sai ku yi man salati in an gama kiran sallah kace la ilaha illa allah kina rafa baki zai ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد kun gano wannan da kyau ku to in kin gama wannan tsaf kin ma annabi salati fa innahu man salla alayya salatan domin duk wanda ya man salla salati ɗaya tak sallallahu biha alaihi asharan Allah zai mai salati goma kin ga ga aljanna ta an baki tikiti zaki shige sannan kuma Allah zai maki salati nawa kin san yawan salatin Allah kin san yawan ladan salatin Allah kin san sakamakon salatin Allah to za miki salati goma duk kiran sallah in kin bikin yi summa sallallahu aliyal wasila sannan sai ku roƙa man Allah madaukin sarki alwasila mun gano wannan da kyau ku ana gama sai ki roƙan man Allah madaukin sarki alwasila yace fa innaha manzilatun fil janna ita wannan wasila din wani matsayi ne ko ko wani gida ne ko ko wani zango ne ko ko wajen zama ne ko wani daraja ne a cikin aljanna kun gano wannan da kyau ko la yambagi la tambage illa li abdin min ibadillah wannan matsayi bai dace kowa ya same shi ba sai wani bawa daya daga cikin bayan Allah wa arju an akuna ana huwa annabi ya ce ina fatan in zamani ne wannan bawa faman sa'ala liyal wasilata duk wanda ya roƙa min wannan wasila halal lahu ash-shafa'a ceto na to ta tabbata akan shi abu nawa abu uku aljanna salatin Allah sai ku ce ceton manzon Allah daga an zakiran sallah kin roƙan ma annabi salati kin mai kin roƙan mai wasila kawai zaki shige cikin ceton annabi shi sa duk wanda ya zo ya ce zo ki shiga aju zai ce na shiga na annaba dazu kun gano wannan saboda annabi na roƙan mai wasila kuma an ce zan shiga ceton shi kai kuma rike na ka ban su halas Allah ya tsare mana imanin <clears throat> wannan hadisi ingantacce ne albani ya inganta cikin irwa'ul galil lamba hadisi na 243 al-imam al-bukhari da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah duk sun fitar da wannan hadisin an jabirin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala daga Jabiru ya ce annabi ya ce man qala hina yasma'un nida duk wanda ya faɗi sanda yake jin kiran sallah Allahumma rabba hadhihi da'awati tamma yace ya Allah ubangijin wannan kira cikakke was salatul qa'ima da wannan sallah da aka tsaida ta ati muhammad lil wasilati wal fadila Allah ka bai wa muhammadu wasila ka mai falala wa ba ba'asu maqaman mahmudan wa wa'atta Allah ka tsaye da shi a matsayin da Allah madaukin sarki kai mai alkawari annabi ce halab lahu shafa'ati yawmal qiyama shikenan magana ya kare ceto ya tabbata annabi zai cece ki kina yin wannan amma tsakaninki da Allah wayyo sharabanki da ke ma annabi wannan hmm? tsakaninki da Allah yau sharabanki ana kiran sallah ki bi kina gamawa aljanna ki salati Allah ya maki goma ki roƙan ma annabi wasila a sa ki cikin ceton shi kuma kika rasa fa'idatun malaci ga wata fa'ida yastahabbu lil muslimi al iksar min ad-du'a an so musulmi ya yawaita addu'a bainal azani wal iqama tsakanin kiran sallah da kuma iqama fa inna du'a hina izin mustajab domin addu'a a wannan lokaci to ana karbanta kun ji ba idan an gama kiran sallah kafin a zo a ta da ikama duk addu'an da kika roki Allah nan wajen Allah madaukin sarki ya karba amma baiwar Allah dan Allah ne damuwanki hmm yake daminki kina da bukatu yar aljanna wanda za a mata salati goma wacce za ta shige cikin ceton manzan Allah kina da bukatu a duniya sun ishe ki ba sai ki roƙa ba amma ba duk wannan fa waɓar falala na aljanna salati wa ne wa sai ba ki sharka in kina shirka kina zuwa gidan boka ya to katuwar mushirka ce ki sai dai ma kawai kina an sama ki ƙara fusa ta Allah in ji ɗaya kenan na biyu sai ba ki bida ta kafurta ki ki sani ki je kina aikata laifuffuka miyagu da Allah ke fushi da masu yin su kuma ki je kina hora hancin cewa ai kina yin kaza ki hankali ai shi zunubi mugun abu ne zunubi criminal ne in ya shigo cikin ayyukan ki ya ga lada sai ta ci ya ta ci sai gan shi yi hukeke haka zunubi yake shi zunubi mugu ne ku wannan ya kulul hasanat cinye ladan mutum yake kamata a kulul narul khatab kamar yadda wuta ke cin kirare haka zunubi ke cin lada jirgin jela yara kina tani kira da buhu shida zunubi ya cinye hudu kun wannan da kyau ko ya cinye hudu sai ganki da buhu biyu kuma ga ki da buhu sittin na tsiya gafarta mana laifuffukan an Anas radiyallahu anhu qala daga Anas Allah ya kara mashi yarda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nabi ce addu'a la yuraddu bainal adhan wal iqama ita addu'a ba a maida ta duk addu'an da mutum yi bayan kiran sallah zuwa iqama to wannan ba a zubar da ita Allah ya karba in ma baki ga biyan bukata yanzu ba ko ki jira ana tafi shi sa kakwai sakaci ku rika zuba addu'o'i kuna zuba bukatu kuna miƙa mai abin yana da shi da yawa ya da na farko da na ƙarshe aljanu da mutane za su taru kowa ya faɗi bukatun shi a yi mashi ya ce wallahi ba za a rage abin da ke wajen Allah ba sai kamar a sa allura a teku a fito da ita akwai abin da allura nan ta rage ko ya mun bakin ki mata rage shi zan kina da bukata ki gaya ma Allah bukatan ki ko me ne kake roƙo kina ce ma Allah ah, Allah zai kawo san bukata na wasa kike kenan gaya ma Allah zaki bukatan ki karara Allah ka san ina son ci jaraba Allah ka san ina son samu aiki Allah ka san ina son mijina ya rika bani kuɗi cefane da yawa duk irin waɗannan suke faɗi Allah madaukin sarki ya samu dace duk magana aiki da za a faɗi ba ruwan ku inda ba maganar kudin cefa ne ake sanya kauri ba wani hadisi ingantacci na albaniya inganta shi a sahih na sunan abi dauda a lamba na 489 ma yustahabbu lil mu'azzin ce me aka so mai karan sallah yayi akwai wasu ayyuka na mustahabbai da aka ɗaura maladan ake sanya kula da su mali ya ɗauka waɗannan bayanai ne a cikin fiƙewar sunna a shafi na 99 a juz'in farko ya ce yin sahabu lil mu'azzin an yadda sifa bi sifatil atiya ana son mai kiran sallah ya siffanto da siffofi masu zuwa nan kun sa musulunci ko duk abin da za a ba mutum a ce ya yi ko sai an faɗi siffofin shi ba kun gano wannan da ke ku yana sauka kan wannan siffan ko halas ya samu matsala yana sauka a kan shi to bar ku ji siffofin ladan za mu ji siffofin liman za mu ji siffofin miji siffofin macen aure ta kwarai sai ya magana akan siffofin shugaba siffofin waɗanda ake shugabanta siffofin malami mai fatawa siffofin waɗanda za su yi fatawa kowa sai an faɗi siffan yadda ake son ya zama fa a musulunci bayan abu da ka ko kawai mutum ya tsara a ya riga gudanar da su haka kawai a musulunci ba a wannan komi yana tafiya ne a bisa tsari Allah ka sa dace na farko an giye bi a zanihi waje Allah ana son duk wanda zai kira sallah to ya nemi yardan Allah madaukin sarki ta hanyar kiran sallar nan nashi fala ya kuro alaihi ajaran kar ya matsa cewa sai an yanka mai wani albashi ana biyan shi ayani ne ladan ya kamata a ce ana man wasu hidindimu to don Allah ka ce yayi kar ya nemi don wani abu fa'an Usman bin Abil As qala ya lalla. Usman dan Abil As ce ya manzan Allah iji alni imama kawani ka sanya ni in zama limamin anguwanmu kala sai annabi ce anta imamuhun je ka na naɗa ka kai ne limamin wa waqtadi bi adafihim amma in ka zo limanci to ka rika lura da wanda ya fi kowa rauni a cikinsu ma'ana kar ka rika masa sallah mai tsawo da za ka wahalar ka gajiyar da su ka bi mafi rauni daga cikinsu kai sallah gwargwadon abin da zai iya jurewa wattakhiz mu'azzinan kuma ka ɗauki ladan wanda zai rika maka kiran sallah la yi hudu ala azanihi ajaran, wanda ba zai ci a biya shi ladan kiran sallan shi ba kun gano wannan ladan wanda kawai shi dan Allah zai bai ma a ai mai wani abu in dai an yi zai karba amma in ba a yi ba to kuma ba zai ci a yi ba to haka ake san ladan ya siffantu da siffan yana kiran sallah lillahi ne kaɗai wannan hadisi albaniya inganta shi a sahih na sunan abi dauda a lambar hadisi na da da casa'in 497 na biyu an ya kuna tsahiran min alhadasai ana sallah ladan in zai kira sallah zama yana da tsarkin hadasi bibe da janaba sannan kuma yana da alola lima marra fi ma yustahabbu lahul wudu malaje saboda abubuwan da aka gabatar a baya ana san idan mutum zai yi wasu ayyuka da makaranta su a baya alola to kiran sallah na daga ciki kun gano wannan da ke ko mustahabbi ne amma da mutum kiran sallah za ta kama shi bai da alola zai iya kiran sallah ko bai da alola zai iya yi shi in yi kiran sallan kiran sallan ya yi kiran salla ya yi a ya yi laifi ya kira sallah ba a lura a bai yi laifi ba amma ya yi abin da ba haka aka so ba na uku an ya kuna ka'iman ana sallah don zai kira sallah kira a tsaye mustaqbil alqibla yana mai fuskantar alqibla qala ibn al-munzir abubakar ibn al-munzir yace al-ijma'u ala anna al-qiyam fil adhan min as-sunnah duk malamai sun hada kan yin kiran sallah a tsaye wannan yana daga cikin sunna li'annahu ablagu fi sama wannan zai fi kaiwa matuƙa wajen isar da masu sauraron kiran sallan su ji daga nesa wa anna min sunna an yastaqbil al-qibla kuma yana daga cikin sunna ladan in zai kira sallah to ya fuskanci al-qibla bil azan yayin kiran sallan shi wa zalika anna muazzini rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dilla da nan annabi kanu ya na mustaqbil alqibla in za su kira sallah suna fuskantar alqibla ne ba a san mutum ya kalli wani waje amma da zai zama masallaci na gefe daya su kuma inda mutane suke suna can wani gefe daya sai koma ya kalli inda suka sai kira sallah don su ji kiran sallan yayi yayi amma yayi makaruhi Allah ya shiryar da mu na hudu an yalta fita bi ra'asihi wa unuqihi yaminan inda qawlihi ana son ladan in yazo ya rika juya wuyan shi dama da hagu in yazo hayya ala sala hay kun gano wannan da kyau ku ya juya dama duka biyan hayya ala sala hayya ala sala sai juya shimalan inda qawli hayya ala al fala hayya ala al fala ba حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاة حي wannan aikin ga ya za ka yi shi daidai dai ba yayi kuskure Allah ya samu dace in ya ga kiran sallan ta ta yi amma bai kyauta ba wa abi juhaifa abu juhaifa yace annahu ra'a bilalan ya ga bilal yana kiran salla. qala faj'altu atatabba'u fahu yace sai na rika bibiyan bakin shi hahuna wa hahuna in yi nin yi nan bi azani in yana kiran sallah in ya karkata ya ka nima in bi shi in ya karkato ni ma in bi shi ina fadin abin da yake faɗi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi na biyar wa an yudkhila isba'aihi fi uzunaihi ana son ya shigar da hanna yatsin shi a cikin kunnuwan shi da kauli abi haifa. sau da magana abu haifa ra'aytu bilalan yu'azzinu na ga bilal yana kiran sallah wa duru yana kadawa dama da hagu wa tibi ufahu hahuna wa hahuna in nan in bi in fadi in nan nima in bi in fadi wa isba'ahu fi uzunaihi ya shi waɗannan ya toshe kunnuwan shaka da su kun gano wannan da ke ku ba cikin kunna yake sa ba dan wannan abin da ake so sa kunni da shi na gefe shi ake dannewa haka sai mutum sai daina jin komi ina fatan kun gano wannan da kyau haka yake ta yanda ake kiran sallah sai ga da ya sa hannu a nan ba haka ake ba wannan dan abin da ake so sa kunni da shi to shi ne ake toshe kunnin da shi haka Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi ingantacce ne albaniya inganta shi a sahih na sunan tirmidhi a lamba na 164 na ƙarshe malai ce an yarfa sauta hobin da ana sallah da ɗaga sauti sosai wajen kiran sallah da kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da magana annabi da ya ce hula ya yasma'u mada sautin mu'azzin ba abin da zai ji iyakan inda sautin mai kiran sallah zai kai jinnun wala'insun aljani ko mutum wala shi'un ko takarda ko yayi ko ƙasa ko tsakukkuma ko kaji ko tantabaru ko fara ko tsinaka ko maciji ko kunama kis alahaza ko ma menene illa shahida lahu yawmal qiyama face sun shaide shi ran tashin alkiyama wai ladan yana da shaidu kuwa Allah ka sa mu dace wannan hadisi albani ya inganta shi a sunan na annasai a lamba hadisi na 625 Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu saurara a nan sai Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum